tashar kundin shahara idan kuna biye da tashar kundin shahara a baya mun baku labarin yadda fitaccen mawakin siyasa dauda Kahuta rarara ya saka wata baiwar allah wadda ake tsammanin matar aure ce a cikin bidon wakarsa ta jihata wanda wani balli ya so ya tashi a sanadin haka har mijinta ya yunkurin maka mawaɗin a gaban kuleman ta sabo domin a bi masa haƙƙinsa na cewa an yi amfani da matarsa ta sunna a cikin bidon waka kuma ba da yawunsa ba. To yanzu dai wata gaskiya ta fito fili inda waccan baiwar Allah da ake zargin matar aure ce ta fito ta bambance aya da tsakuwa dangane da wannan hatsaniya. Bar ku ji abin da take cewa. Assalamu alaikum sunana Maryam Muhammad. Ni ce wacce ake ce kutan akan ina da aure rara ya sani a bidiyon jihata. to ni tabbas na yi aure amma a yanzu ba ni da aure shi mijina da ya fito ya ce haka dama yana so na koma gidan shi ne saboda sakin wulakancin da ya min ne ba zai iya zuwa gidan mu ya haɗa ido da iyayena bai fuskantar su ya ce zai dawo da ni to shi ne ya zagayo ta wannan hanyar saboda ya bata min suna ya zuba min da mutunci kuma ya zubar wa da rara mutuncin sani ba rara ne ya ɗauke ni a wakar jihata ba producer ne ya ɗauke ni kuma ba shi ma producer ba ɗauka ta ba ƙauwa ta ya ɗauka. sai ta ɗauke ni ta tafi da ni kuma da je sai da na kira mahaifiyata na haɗa su da su a waya suka yi magana sannan suka ce daga baya idan aka dawo za a je a tantance amma shi ne ya zagayo daga baya yake cewa ina da aure to ni ba ni da aure kuma shi rara ma bai ma sani ba sai ranar da na zo za a ɗauki bidiyon ya ce wace ce wacce kace an zo da ita ya nuna ni aka sani a bidiyon amma babu ruwan shi kawai yayi haka ne saboda ya bata mai suna kuma ya zama. 'yan magauta su zo su